Wannan karo 'yan sanda sun kama Omoyole Shawore da gurfanar da shi gaban kotu ne don zarginsa da tada fitina da gudanar da haramtaccen taro. Unlawful assembly and then public disturbance to uh, to uh, to the eh, of government uh, by, by by the constitutional Wani yana kiran a sauya gwamnati ta hanyar makarkashiya ba tare da bin tanadin tsarin mulki ba. In ji lauyan bangaren shigar da kara James Idace ba. Lauyan Shawore mai suna Marshal Abubakar ya ce Shawore ya shiga kare masu zanga-zanga yayin da ya ga ana dukan ɗaya daga cikinsu a yankin gudu da ke Abuja. And Shawore came in and inter intervened and said, why are you harassing an innocent citizen? And it was at that point that the leader of the team was a name Altine in the uh, eh, DSP, in the Daniel, had booted Mr. Milishore in the nose and gave him a broken nose. a lokacin da shawara yake sa baki don dakatar da cin zarafin mutumin sai jami'ar 'yan sanda dsp altine daniel ta yi dirar mikiya a kansa har da fasa masa hanci in ji Marshal Abubakar. Lauyan ya ci gaba da cewa an kai shawarar ofishin jami'an SAS da aka soke, aka ci gaba da azabtar da su. This was just an attempt to continue the persecution of shawari by the Buhari regime. So, Shawore ya zargi gwamnatin Buhari da cin zalinsa yana mai cewa ya gano ma har yanzu ba a rushe rundunar SAS ba. The position of uh, this country right now on police brutality that they pounced on me to broke my nose. When they took me to the abattoir, I discovered that the Nigerian government has not ended sas. They mobilized SAS officers to also beat us up and force us into detention at Abatio. Uh, uh, Lokacin da aka kai mu ofishin tsare mutane na Abatuwa, tsohon ofishin SAS na Abuja, na gano gwamnati ba ta rushe SAS ba, don sun tattaro 'yan SAS ɗin suka doke mu da tura mu ɗakin tsare mutane. Alkalin kotun Mabel Shegun Bello ya tsayar da talatan nan don duba neman belin shawarar. Nasiru Adamu Elhika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.